أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم غفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 a watan ترى رمضانا hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha uku a watan uku shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin Ka'ab da ke nan unguwar Ayagi ɗan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar Gumel jihar Jigawa a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfarma muna cikin sura ta hudu suratun nisa'i mun yi darussa ashirin daidai a cikinta inda ma bada ana addarsa sabiki mun fara darasin da ya gabata da jin maqalatul munafiqina wato maganganun munafikai au du'afa iman ko kuma maganganun masu raunin imani almutakasilina masu dogewa alal jihadi gabarin fita jihadi ma'a amsalin aqawiya'i fil imani tare da kuma mun ɗauki misalin ko masu ƙarfin imani na haƙa masu mumin imani na gaskiya haisu ya shtaquna ila jihadi wa shahada wanda suke shauƙin jihadi da kuma yin shahada mun samu wannan daga abin da ya faru a yakin Uhud ila an katamna bi maqalati bi qitalil mashru har kuma muka rufe da yakin da aka shar'anta al-marghubu fihi wanda shari'a ta kwatsaitar a yi shi fi qaulihi ta'ala a inda Allah yake cewa fal yuqatil fi sabilillah lalle mutane su tashi su yi wato yaƙi don ɗaga addinin Allah wanda ake cewa su yi yaƙin nan Allah allazina yashruna hayata duniya fil akhirah wanda su ne suke wato sayan rayuwar duniya da lahira an ce ku fito su ba da duniya su don samu lahira suke ƙi, to yi su yaƙin fi sabila ana tuna musu ana nuna musu illar abin da suke yi wa man yuqatil fi sabilillah duk kuma wanda ya fita yayi yaki dan daga addinin Allah sai kutal a kashe shi ne aw yaghlib ko kuma shi yayi rinjaye ne ya samu nasara to fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah tabaaraka wa ta'ala yace sannu za mu bashi lada mai girma shi ne za a saka masa da aljanna wa amma sanabu da ubihin yauma amma game da ayat da za mu tashi a yau insha Allah ya ƙulu abul hassan filwaji abul hassan yake faɗa a cikin tafsirin waji sun ma habbal mu'uminina sannan dai Allah tabaraka wa ta'ala zai sake zaburar da muminai alal jihadi akan yin jihadi fi sabilihi dangane da ɗaukaka kalmar Allah baraka wa ta'ala di'ifatal mu'minina wa fi sabilihi listin qadi di'ifatal mu'uminina domin a tsamar da wato muminai masu rauni min mashiriki na daga hannun wato mashirikai to game da wannan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a daidai kan ayata da biyar, Allah ta'ala yake cewa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan haramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نعم الله تعالى يقول ما لكم ميدا ميكو me zai ana la tuqatilu na fi sabilillah ba za ku fito ku yi yaƙi ba don ɗaukaka addinin Allah alhali almustaba afina min ar-rijali wan nisa'i wal ga masu rauni can kun a makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tafi madina ka'ida daki baya tashi ragaya ta zauna kana da imani annabi yana madina to kai zama mai za ka yi a makka ai in ka gaba kai imanin ka makka ba sai da yan abin da ya fi karfinka wanda za su iya hijira sun yi wanda su lale cikin dare da karfi duk sun yi gama akwai mata akwai kananan yara akwai tsofaffi suna can an tare su ba a bas sun yi hijira ba an san musulmi ne ana azabtar da su to tun da kunan kun zo nan kun yi karfi to Allah ya ce to wa malakum me dame ku me zai hana la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal da kuma ceto wayancan masu rauni mazaje da mataye da kananan yara ibn kasir yace yuhaddiru yuharribu ta'ala ibadahu muminina Allah yana zaburar da bayinsa muminai alal jihadi fi sabilihi wa ala sa'ayi abu sayin kokari fi fistin qazi al-mustafa a bi makka wajen su tsamo waɗanda suke da rauni a makka ake zaluntar su minar rijali wan nisa'i was subyani al mutabarrimina fi maqa fi maqami biha wanda suna cikin wahala a tsamin sa a wato makka wali haza qala ta'ala saboda ka Allah ta'ala yake allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqarya wanda suke cewa ya ubangijinmu ka fitar da mu daga wannan alƙarya ya ani makka ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ka'ayin min ƙaryatin hiya shaddu ƙuwatu alƙaryu nawa ne wanda suke da tsananin ƙarfi min ta kallafi a karajatka sama da alƙaryarka ita ce makka wanda suka fitar da kai suratu muhammad aya ta sha uku sun ma wasa faha bi ƙaulihi sana Allah ya siffanta su da cewa zalimi ahaluha wanda waɗanda kuka bar su a makka suke cikinsu a zalimai ne waje Allah na suna cewa ya ubangiji ka sanya mana min ladunka daga gare ka mu samu waliyya wanda zai tsimta al'amarinmu a daina azabtar da mu waje Allah na min ladunka nasira Allah ka sanya mana taimako daga gare ka Abdurrahman Sidi yake cewa haza hasun min Allah li ibadihi almu'minina wannan aya zaburarwa ce daga Allah zuwa ga bayinsa mu'minai wata hayyuji lahum alal qitali da motsa su akan su yi yaki fi sabilihi da ɗaukaka addinin Allah wa anna zalika qad ta'ayyana alaihim su sani fa yin jihadi yanzu ya ta'ayyana ya zama wajibi a kansu saboda yan uwansu da aka tsare ake cutarwa wa jihin laumi al'azim alaihim bi tarkihi kuma yana nuna zargi babba idan ba su tashi ba sun yi kokarin tsamo yan uwansu a makka Imamul al-bukhari yake cewa haddasa ni Abdullahi bin muhammadin حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال يا ابن عباس yana cewa kuntu ana wa ummi yace ni na kasance da inda mahaifiyata muna daga cikin nan da aka tsare su a Makka Rashid Rida yake cewa ayan cewa ce ko to dama ibn abbas shi dan karami ne mu ko Allah ku yake tunowa shi ne wanda annabi yake masa ya gulamu inni wa muka kalimatu ka gani saboda kai ce kuntu ana wa ummi na kasance ni da mahaifiyata muna daga cikin mustaba a filin da aka tsare su a makka rashidu rida yake cewa faƙala faqala allazina yaquluna har Allah ya ce wannan mu yana za ku tsamar masu rauni wanda suke cewa rabbana akarjina fi min hazihi alqaryati zalimi ahluha daga wannan alqaryar azzalimi ahluha wanda wanda suke cikin ta azzalime ne ma'ana manyan cikin ta waje Allah na min ladunka waliyan waje Allah na min ladunka nasira wannan akwai aqwalu baina bayyana annahum aqadu min qaumihim li ajali dinihim sun rasa wato al'umma su saboda addinin su ma'ana ba a yi da su an tsane su kulla aunin wa nasirin duk wata nasara da taimako sun rasa saboda haka wa hurrimu kulla mughisin wa zahirin duk wani wanda zai kawo musu dauki shi ma da bai zai kawo musu agajin gaggawa su ma an haramta musu ba su da shi fahum li taqatti asbabir raja'i saboda yanke wasu da samun duk wani sa rai bihim yastagi suna rabbahum sai suka koma kawai suka kama babbar dirka yastagi suna rabbahum suke neman agaji daga wajen ubangijinsu wa Unahu suke roƙon Allah li yufarrija kurbahum dan ya yaye musu bakin cikin su wa yukhrijahum ya fitar da su min tilkal qarya daga wannan alqarya wa hiya watanuhum ita ce kuma fakasar su bakka amma suke addu'ar Allah ya fitar da su kai kasan abin da zai sa a yi haka ba karami bane li zulmi ahliha saboda zaluncin mutanen alqaryar lahum a gare su wa yas wa yusakhiru lahum suna musu izgili wa bi inayatihi alkhassa ko kuma wai sakkiru lahum Allah ya hore musu kulawarsa ta musamman man ya tawalla amurahum wanda zai jibinta al'amarinsu wa yansurahum ya taimake su alaman zalamahum abusa wanda ya zalunce su li yuhajiru ilaikum dan su ma su yi hijira su dawo wajen ku wa yattasilu bikum su haɗu da ku fa inna rabitatal imani aqwa min rawabitil ansabi wal awtani ku sani rabita ta imani alaka ta imani ta fi ƙarfi a kan alaƙa ta dangantaka da gari tunda ai gashi a garin da dangin nasu amma suke addu'ar Allah ya taimake su ake cewa ƴan uwan su so su kokari su fito da su musulmai kenan to ne kenan alaƙa ta imani ita ce wato take gaba da alaƙar dangantaka ko alaƙar auɗani ƙasashe garuruwa wa in jahila zalika fi hadha zamani man la hazza lahum fil min al-islam ko da dai a wannan zamani wanda ba su da rabon musulunci sun jahilci haka falyakun kullum minkum to kowanne daga cikin ku ya zama waliyan lahu majibincin dan uwansa ne wa nasiran mai taimakon dan uwansa wa qadi bayyana ba'da ma kana alaihi al-mushriku makka mun bayyana wani sashe na abinda da mushrikan makka suke yi min zulmul muslimina na daga zaluncin da suke musulmai wa ta'azibihim da azabtar da suke yi da su liyarduhum addinihim domin su tasiri da su bar addinin su mun bayyana a baya fi tafsirin a tafsirin wal fitnatu ashaddu min al a suratul baqara domin yi bayanin irin azabtarwar da ake musu a daidai kan casa'in ta 191 hatta kana zalika sababul hijira, har sai wannan ya zama shine musabbabin wato hijira wa kullu ahadin qadara ala hijiraci duwanda duk wanda yake da ikon hijira ban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahibuhu radiyallahu anhu hajara laylan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da abokinsa sai na bakar kenan ko shine wanda abokantaka su alqur'ani ke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama izu huma fil gari iz yaqulu li sahibihi ko la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da annabi suke cikin kogo gari sauri kenan akwai gari wannan wanda ake yake zuwa kafin a masa wahayi gari hira'i wannan shi kuma gari sauri shine wanda za su tafi hijira da hijira suna abokan suka je su shiga cikin dare to iz ya qulu li sahibihi Allah ya ce lokacin da yake cewa abokinsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam waye abokinsa a daidai wannan lokacin da suke tare sayyidina abubakar har yana cewa abubakar la tahzan inna allaha ma'a kar ka samu damuwa Allah yana tare da mu shi abubakar Allah ya zama tare da shi da annabi da nasi ma'ana wannan ma'iyar kasa shi ya same ta annabi yana gaya masa albishirinsa inna Laha ma'ana shi kenan dan shi a sai zo kai ka yadda da shi ya zagi abubakar ka bi shi ya za ka yi da wannan ayar yake la ta halar inda Allah ma'ana so huwa wa sahibu hu radiyallahu anhu hajara Lailan sun yi hijira da daddare walau zafiru bihima la ma in istata'u to hatta annabin da sai abu abubakar da wannan qurayshawan sun same su da sun kashe su to amma dai inna Allah ma'ana su kuma suna da ma'iya kasa da Allah ya ce tare da su sai da an sun zo kan kogon neman su bakin ramin ma sun je amma Allah ya hana su gansu kaga abinda annabi ya gaya sana bakar ya tabbata inna allaha ma'ana wannan ma'iyar kasa har sun zo kan kogon ba su gansu ba wa kanu yasudduna sa'iral muslimina anil hijra amma sun kasance suna hana sauran musulmai yin hijira wa yu'azzibuna man yurida man muridaha suna azabtar da muridaha wanda yake nufin wato hijira azaban nukura azaba ta kyama ba za ka so ka gani ba wa ma سبب sababu shar'il itali illa adamul الديني addini ba komai ne dama yake kawo a ce ayi yaki ba sai an hana yancin addini wa zulmal mushrikina da zaluncin mushrikai lil muslimina ga musulmai ma a haza kullihi wa ma afadat bihi al-ayatu min bayanihi abinda da abinda duk ayata ta koro bayaninsa ya qulul jahiluna amma duk da wannan suka jahilai suna cewa wal mutajahiluna da masu jahiltar al'amura innal islam nushra bis sayfi wal quwwa ai musulunci ma an yada shi ne ya yada da takofi da karfi tare da duk wannan tsarewar da ake wa musulmai ake tutar da su har ake neman ya za a kwato su ka zo ka ce kuma musulunci ya yada ne da takobi da karfi fa aina kanat al quwwa min ulaika al mustada'afina to ina karfin yake a wajen wannan mustada'afina al qitalu fi nafsihi amrun qabihun ai shi yaƙi a karan kansa ma amurun ƙabihun abu ne mummuna wala ya jizu aqalul salimun hankali lafiyayye baya halatta irtikabal ƙabi a zo ai abin da yake mummuna illa li izalati sharri aqbaha minhu sai dai in za a kawar da sharrin da ya fi shi amma in ba haka ba ai shi yaƙin a karan kansa ma abu ne mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi la tatamannu liqa al aduwa wa sallallahu al yake kada ku yi burin Allah ya kawo yaƙi, yaki ka haɗu da abokan gaba ya yace wa sallallahu al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya sai dai fa'iza iza laqitum fasbitu sai dai kuma idan ya taso ba yadda za a yi kuka haɗu da abokan gaba to nan kuma fasbitu ku kafu yana da cin ma kabira juyawa da baya ka gudu lokacin da ake yaƙi, saboda haka ce ina wani ƙarfi a wajen masu rauni din nan ai shi ba abin da yake kawo shi sai wato larura dan kawar da sharrin da ya fi shi wal umuru bi maqasidiha wa ha? to su kuma al'amura dama ana hukunta su ne da manufarsu ولذلك بين القرآن في عدة موابع حكمة القتال yasa Allah ya bayyana a wurare da dama hikimar yaki wa kaunihi lil zaruratin domin larura ne yanzu ko a aiken da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Ali dan Abi Talib da za a je Khaibar ai za ka gane haka kaga da ya tayi da ya ba bashi kusar gashi yakin aka fito amma ta yi sun maduuhum ila al-islam farko in ka je kira su zuwa ga musulunci in sun ansa maka fa ni'ima in sun ki har yanzu ba yakin bane next level a'a su zama kafiran amana su ba da jizya a zaman lafiya sai idan sun ki wannan to yanzu ya zama larura kuma sai a yi yaki ka gani saboda haka shufal umuru bi maqasidiha don haka bayani ƙurani wannan bayani walam yaktafi huna bi bayani ma fi hazihi aya bai ma wadatu ba da bayanin abin da yake wannan aya min kaunin Likitali ma'amurin bihi mu'ayyadan cewa an yi umarni da yaƙi amma da ƙairi. ya zama fi kaunihi fi sabilillah za a yi ne don ɗaukaka addinin Allah wa hiya sabilul haqqi shine hanyar gaskiya wal adali da adalci wa inqazul mustaba'asina da fitar da wanda masu rauni ne al mazlumina wanda ake zaluntar su min zulmi hatta akkadahu har sai da Allah ya sake karfafawa bi i'adati zikirihi da sake ambatonsa ma a mu'abalatu ribbihi, tare da mu'abalantar abin da yake shine kishiyarsa wa huwa ma yuqatil kufaru li ajalihi shine abin da za a yaki kafare domin sa fa sai Allah yake cewa aya ta 76 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله نعم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت نعم فقاتلوا أولياء الشيطان سبودا إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله تعالى يقول الذين آمنوا ما إيمان يقاتلون في سبيل الله إن سنفت فجنفا ما سنفت لدن ne الدين الله لتترف Allah راية, ta الإسلام الشوكان islam a shaukani yake cewa haza targibul lil ce ga mu'minai wa nashitun lahum da nishadantar da su bi anna qitalahum da cewa su yakin su li hadal maqasid suna yin sa ne saboda wannan manufa la li ba da wata manufar da ba wannan ba amma wallazina kafaru waɗanda suke kafirai na fi sabilil tagut su kuma suna yi ne dan tagutu mai tafsirin manar yace cewa fi hazihi al-aya min al-ibrati akwai abin lura annal ƙitala addini cewa shi yaƙi na addini ashrafu shine mafi ɗaukaka min qitalil madani sama da yaƙi kawai don wani abin na duniya li'anna alƙitala addini saboda yaƙi na addini fi hukumar islami a hukuncin musulunci yuqsadu bihi al-haqqa wal adla abinda ake nufi a tabbatar da gaskiya da adalci wal hurriyata addini da wato yanci na addini kar a hana wani yin addini Wahiyar maradu bi qawlihi ta'ala shine abin nufi fadin Allah ta'ala wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har ya zama babu wani zalunci babu wata fitina babu wata shirka a bayan ƙasa wa yakunu dinu lillah suratul da 39 hatta la yaftuna ahadun an dinihi har ya zama ba za a fitini wani ba game da addininsa wa yukrahu ala tarkihi a tilasta shi a ce sai ya bar addini la ikraha dini babu tilastawa a addini bakara 156 wa qala fi wasafi man man uzina lahum bil Allah ya faɗa wajen siffanta wanda aka yi umarce su da yaƙi ma bainal ilja'i daruri ilaihi ma bayyana da ya bayyana abin da yake kawowa yaƙi allazina in makkannahum fil ard yake su muminai sune waɗanda idan muka ba su dama muka ba su iko a bayan ƙasa a ƙamus talata sai su da sallah wa atawu zakata su ba da zakka wa amaru bil ma'arufi su yi umarni da kyakkyawan aiki wani hau anil munkari su hana mummunan aiki Allah ce walillahi da umur ana musu bishara to karshen al'amari ma nasu to kaga abin da ake so ya tabbata a bayan ƙasa kenan ko kafiri ba a ce a zalunce shi ba dan kafircin sa la ikraha fid din a ne yake jawo matsalar ya ce ba zai yi addinin ba kuma ba zai bar masu yi su yi ba wannan kuma dole a zare takobi a kansa yau ya bare ya bawa addini hanya ya wuce suratul hajji aya ta 41 sharhu zalika miraran wa amma al madani amma yaki na yan duniya fa inna ma ce ta mulki yanzu America da wannan wayan Yahudawan ai mulki ne kawai suna yi a tabbatar da mulki ya za su zama masu fawa to kuma suka ya tona asiri Allah ya kaura tona masa asiri wal da neman girma wata hakkuma al-galib Alƙawai da kuma wato mai ƙarfi yake rinjayar da yake hukunta rarrauna filmagalube abba ifi yana shi ne abinsu a sa'idi yake cewa allazi huwa shaidanu to shi kuma wanda suke yaƙi a kan sannan ɗagutu shi ne shaidani sai dimni zalika dangane da cewa su suna yaƙi ne don ɗagutu iddatu fawa'id akwai fa'idoji masu yawa min ha daga cikin fa'idojin annahu bi hasabi imanil abdi yakunu jihaduhu fi sabilillah gwargwadon imanin bawa gwargwadon taimakon addininsa ko me yake da shi kuwa sai ga wani da kuɗi miliyoyi da yawa amma baya abin da mai yan miliyoyi yake yi me bambancin da ya sa wannan mai yan miliyoyi yake abin da mai biliyoyi baya yi saboda bambancin imani ne to ka bi hasabi imanin abdi gwargwadon imanin bawa to gwargwadon yadda yake taimakon addininsa wa ikilasihi wa mutaba'atihi fal jihadu fi sabilillahi min asaril iman ai kokarin daga addinin Allah da kowace irin dama ta dukiya ko ta mulki ko ta wani ilimi ai wato ana yin ana yin ne gurgurdan wato imanin mutum wa muqta bayatuhu da abinda imanin ya kunsa wala wazimihi da abinda imanin yake lazamtarwa to gurgurdan mai imani mai imani gurgurdan abinda zai yi kama annal qitala fi sabilil tagut kamar yadda yaƙi dan ɗagutu ne, min sha'abul kufuri yana daga yankin kafirci wa bayati da abin da kafirci ya kunta mai kafiri ya kokari don yaɗa kafirci wa ha yana daga cikin abin da za fa'idanta a wannan aya lazi yi katilu fi sabilillah wannan da yake yaƙi don ɗaukaka addinin Allah Yan bagi lahu wa hasinu minhu min as to ya dace ya kyautata a ce yana da haƙuri. Waljildi da jajircewa ma la ya komu bihi hu irin wanda ba dan Allah yake ba shi da wannan jajircewa fa iza kana awliya'u shaytani to idan ya zama waliyan shaytani yasbiruna suna yin haƙuri wa yuqatiluna suna yaƙi wahum alal batili yanzu kamar abin da America take na asara na kashe mutanenta kamar yadda abin da ya jawo Isra'ila da ta zuga ta to kaga suna yi ne alal batili fa ahlul haqq to in ku haka ne ma'abota gaskiya aulabi zalika su suka fi cancanta wanda komai lada ne in kai nasara lada ne in kai shahada ƙarshen ma lada ke ne wa'in can fa ba su da wannan amma kuma suke ashe masu imani aula min babu aula su suka fi cancanta kama ƙala ta'ala fi hazal ma'ana kama yadda Allah ya faɗa game da isan maka irin wannan saƙo ya ce wala ta hinu muminai kada ku yi rauni iftiga ila qauni wajen neman bibitar waɗannan mutanen da suke neman ku su hallaka in ta alamuna, in kun zama kuna jin raɗaɗi ba da ainun ba da alifin alamuna, na radadi ne in kuna jin raɗaɗi, to fa innahum alamuna, su ma suna jin raɗaɗi kama ta alamuna, kamar yadda kuke jin raɗaɗi. to bayan kuma kuna ji suna ji kun daidaita a jin raɗaɗi in an soka in an harba to kuma watar juna, min Allah ma layar yarjuna inda kuka fi Su kuna da fata kuna da buri a wajen Allah tabaraka wata ala irin kuma burin da su ba su da shi a wajen kowa su iya nasu duniya iya nasu wannan azabar in sun sami yan nasara ta duniya ce kuma ta zo ta kare suratul nisa'i can aya ta 104 wa minha abdurrahman al-sa'idi yace daga cikin fa'idar annal ladzi yuqatilu fi sabilillahi mu'tamidun ala rukunin rukunin wasiqin wanda yake yaki dan Allah ai ya dogara a bisa wani ginshiki ne mai ƙwari wa huwa alhaqu wannan ginshikin nasa shine gaskiya ko kace shine Allah ta'ala wa tawakkul ala Allah da kuma dogaransa ga Allah tabaaraka wa ta'ala fasahibul quwwa war rukunul wasiq wanda yake da ƙarfi da ginshiki amintacce yudlabu minhu min as-sabri ai shi ake neman ya yi haƙuri wasabati ya tabbata wani nishaɗi ya samu nishaɗi ma la yutlabu mimman yuqtalu anil batili irin nishaɗi da haƙurin da ba za a same shi ba ga wanda yake yi a bisa kare ƙarya Allah zila haqiqata lahu wanda ba shi da haƙiƙa wala aƙibata alhamida babu wani ma na ƙarshen lamarin kyakkyawa ga wanda yake yaƙi akan ƙarya fali haza ƙala ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce faƙatilu auliya a shaitan ku yaƙi jagororin shaitani majibinta shaitani inna kai da shaitani kana ba'ifa lalle kaidin shaitan ma mai rauni ne wal kaidu suluki tsariƙil haƙafiya na ce kaidi shine bin wata hanya a ɓoye fi darajar aduwi wajen cutar da wanda kake ƙiyayya da shi to fa shaidanu wa in balaga makaruhun mahama um, shaidani ko da ya kai inda ya kai balag mahama balaga fa innahu fi gayatu ba'ati da kuma shirin rauna ne allazi la yaqumu adna shai'in min alhaqi saboda baya iya tabbatar da dan kankanan abu na gaskiya wala li kaidillahi li ibadihi almu'minina haka kuma abinda Allah yake shirya mu'mini na kariya baya iya baya iyawa da shi qala Bukari bukhari rahimahullah imam al-bukhari yake cewa haddathana qutaybatu qutaybatu ya bamu labari haddathana mughira bin abdurrahman an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man alla daraja da mutalla tabbata a gare shi da yan gidansa yace kana idza rafa'a ra'suhu ko kuma manzala ya kasance idza a ra'asahu idan ya daga kansa min raka'atil akhiri daga raka'a ta karshe ya kulu sai ce Allahumma ya ubangiji anji iyasha ka tsiratar da iyash bin abi rabi'ata Allahumma anji salamata bin hishami Allah ka tsirtar da salama dan hishami Allahumma anjil walida bidil walidi Allah da walidi dan walidi Allahumma anjil mustaba'asina Allah ka tsirtar da wa'incan masu rauni daga cikin mu'mini daga makka Allahumma ashdud wa aka Allah ka tsananta kamunka ala mudurra ala ala mudar akan kabilar mudar Allahumma ja'alha sinina yusufa Allah Allah haka sanya musu shekara ta fari kamar shekarun da aka sanya lokacin annabi Yusuf alaihi salam yana addu'a ga wancan masu rauni da suke makka wa anil ayati taliya amma game da aya mai zuwa ya kulu zuhaili zuhaili yake cewa cikin tafsirul wasiq ya tafawatun nasu mutane sun sha da bamban fil qiyam bil wajibi wajen sauke wajibin da Allah ya dora musu Allah ya ce kowa wa bil walidaini amma yadda wani yake yi akan mahaifansa kyautata musu kai ka san ko kusa ba ka yi to mutane ya tafawa tuna na yi misali ne da wannan ne ya kamata mu gane suna da bambanci da juna wajen sauke wajibin da yake kansu bi hasabi istidadatihim gwargwaron yadda suke tanadi kansu wadda ba'ihim da ɗabi'unsu wa bi miƙidari darajati ta'asirin imani da kuma gwargwaron darajar tasirin imani a wajen wanda aka ce wa bil walidaini ihsana ya zai kyautata wa iyayensa gurgurdan tasirin imanin ne wa mahabbati diyar wal audani kuma mutane suna yin ayyukansu gwargwadon tasirin imani gwargwadon yadda suke son gidajensu ko suke son kasashensu fi nufusihim a zukatansu kama annahum yatafawatuna bi sababi wujudi zahiratil kawfi kuma suna suna da mabambanta suna da bambanci wajen abin da yake na zahiri yake kawo tsoro wa gaziratul hubbil baqa'i da kuma yadda suke da filin na san wanzuwa wal hayati da rayuwa walakin lil mu'mina alwa'i amma sai dai muminin da yake fadake li mustaqbalihi game da future ɗinsa yake kangowa lahira wa bina'i majadi ummati da kuma gina ƙarfin al'ummarsa wata haƙiƙi darajatul uliya ko al'aliya da tabbatar da daraja madaukakiya lahu inda rabbihi a wajen ubangijinsa zai yi yubadiru ila ada'il wajib to irin wannan mai imanin shine yake gaggawa wajen sauke wajibin da yake kansa wasunul karamati da kare mutunci wa hibzi alal izzi da kare ɗaukaka. wa rufi'i manaril biladi da ɗaukaka darajar gari wa kada aka bar alƙur'anul karimi alƙur'ani ya bada labari an ahwalil muta a'isina alka'ifina dangane da halin masu dogewa wanda ba sa yin abin da ya dace wal mutakallifina an an wajibil jihadi masu dogewa su bar wajibin jihadi da yake kansu wa raddil udwani da mai da kare kansu daga abokan gabansu min al mu'tadina qala Allah ta'ala ce Allah yake faɗa a aya ta 77 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا نعم يلا تنسنان الكبرى للبيهقي دقى أمر بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن أوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم sun zo wajen manzon Allah daraja da aminta Allah tabbata a gare shi bi makka a makka fa qalu suka ce ya rasulullah inna fi izzin wa nahnu mushrikun muna daukaka muna da karfi lokacin da muke mushrikai falamma amanna amma lokacin da muka yi imani sirna azillatan sai muka zama ana kaskanta mu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni umirtu bil afwi ni an umarce ni da kawar da kai suna ganin kawai a bada dama a yaƙi mai yanzu ake ɗaukar ƙasƙanci muna mushrikai muna a izza yanzu muna musulmi ake ƙasƙanta mu a ba mu dama kawai mu kare kanmu sai annabi ce inni umirtu bil afwi ni an umarce ni da yin afuwa? fala tuqatilu kada ku yi yaƙi falamma hawwalahu Allahu ila al-Madina lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya canja musu mazauni daga Makka suka hijira suka koma Madina umira bil qitali sai aka umarce su da yaki fa kuffu kuma sai suka kama hannu suka kasa fita fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ilal ladzina ilal ladzina qila lahum kuffu aydikum baka baka ga wanda aka ce Kuffu kuffu aydikum ku kame hannayenku ba ku rabu da mushrikan nan yanzu lokaci bai yi ba ku dai ku tafi wa musalata, salata ku tsaye da sallah wa atawuz zakata ku ci gaba da bada zakka falan ma kutiba alaihi mulkital lokacin da dama ta samu kuma lokaci yayi a shar'ance ba su yadda suka nema ba kuma idza fariqu minhum yakhshawna an-nasa sai kuma aka wayi gari dala alaihi al-amr idza fariqu minhum ga wasu waga daga cikin su yakhshawna an-nasa suna jin tsoron mutane ka kashe yatilla kamar yadda suka jin tsoron Allah yanzu annasu nan mushrikai kenan suna jin tsoron mushrikai au ashaddu khashyatan ko ma sama da yadda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala aljazairi yace falamma furidal qitalu lokacin da aka wajabta yaki wa nazala qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ya sauka cewa uzina ladzina yuqatiluna wannan wanda ake yakar su ada a makka ake cutar da su to an ba su izini bi annahum zulimu an zalunce su ada to yanzu su fito su kare kansu jubinu kuma sai suka ji tsoro walam yakhruju lil qitali ba su fito dan yin yaki ba shi da aljazairi kisa kana muslimuna idza iz kanu bi makka lokacin da suke makka ma'amuri na bis salati waz zakati kai an umarce su da sallah da zakka ne da muwasatul fuqara'i yalwatawa wanda suke fakirai a cikin su la zakatan ba zakka ba al ma'rufata zatun nasabi wadda ka sani mai nisabi ta yanzu wa shurut fa innaha lam tufrat wancan lokacin ma ba a fallanta ta ba illa bil madina sai da aka je madina aka fallanta zakka wa lam yu'maru bil jihadi al'ada ba a umarce su ba da su yaƙi abokan gaba li'iddati fawaid saboda wasu fa'idoji masu yawa min ha daga ciki anna min hikimatul bari ta'ala yana daga hikimar Allah ta'ala an ya shir'a li'ibadi shi shara'i'a ya shar'anta bayansa shari'u ala wajahi la yushaqqu alaihim ta yadda abin ba zai musu tsanani ba wa yabda'u bil ahammi fal muhim tsarin Allah yana fara da wanda yake mafi muhimmanci sannan mai bi mafi a muhimmanci wal ashalu fal ashal da mafi sauƙi sannan mafi sauƙi. wa minhu wa minha daga cikin dalilan fa'idojin annahu law furida alaihimul qitalu da an wajabta musu yaƙi a farkon musulunci ma a killati adadihim tare da ƙarancin yawansu wa udadihim da ƙarancin tanadinsu wa kasaratu a ada'ihim da yawan abokan gabansu la'adda zalika ila idhim lali al-islam to ai da hakan sai bayan zuwa ga murkushe musulunci tun a karan farko faru iya janibul maslaha sai aka kiyaye da janibin maslaha al-uzma alama dunaha a bisa abin da yake kasa da wannan maslaha ɗin. wali gairi zalika min alhikam da ma wasu waɗannan daga cikin hikimomin da suka sa a farkon musulunci ba a wajabta yaƙi ba wa kana ba'dul mu'minina yuwadduna allahu furida alaihimul qitalu amma wasu sashen mu'mina suna ta burin suna ta san ina ma an wajabta musu yaƙi fitilkan hal a wannan hali algairul la'iq wanda bai dace ba fihi zalika wa innama al-la'iqu fiha wanda ya fi dacewa da a wancan lokacin alƙiyamu bi ma umiru su tsaye da abin da aka umarce su fi zalikal waqt a wancan lokaci min tauhidi su kafa akan tauhidi su bar shirka wa salati su gaba da sallah wa zakati da zakka wani nahwi zalika kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da sun aikata abin da ake musu wa'azin yi su yi lakana khairan lahum da hakan ya ce musu alkhairi wa ashaddu tasbita da ya fi tabbatar da imanin su amma falon hajaru ila madina lokacin da suka yi hijira suka koma madina wa qawiyal islamu musulunci yayi karfi ba alaihimul qitalu fi waqtihi almunasab lizalika sai aka wajabta musu yin yaƙi a lokacin da ya dace da yaƙin faƙala fariƙun minan lazina ya sa'ajilunar ƙitala sai kuma ga wasu tawaga da wanda da su ne suke gaggauta yaƙin ya zo ƙabla zalika haufan kuma sun kuma suna tsoro minan nasi wa bu'afa'i wa za'afan da rauni wa kuwaran da koma baya wa kalu suke ta rabbana lima ka tafta alainar kitala ya ubangiji ya aka rubuta mana yaƙi laula akhartana da Allah ka jinkirta mana ila ajalin qaribin zuwa dan lokaci nan gaba a'a ai lauma ma karta farabahu da ma ka jinkirta wato farlanta yaƙin nan ila muddatin ukura zuwa wani lokaci fa inna fihi tafakud dima'i akwai a cikin yaƙi akwai zubar da jini to yanzu Allah ake gaya abin da bai sani ba wa yuttumil abna'i da mai da yara marayu wa ta'ayyumun nisa'i da mai da mata gwagware wa hazihi al-aya fi ma'ana qawlihi ta'ala wannan aya ta suratul nisa'i tana cikin ma'anar farin Allah ta'ala da yace wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat sura masu imanta ina ma an saukar da sura fa iza unzilat suratun muhkamatun da kuma aka saukar da sura muhukama wadda ta fito fili da batun yaƙi wasu kira fi halƙisal ra'aitar lazina fi qulubihim maradun sai ga kuma wanda zukatansa akwai cuta yanzu, rona ilaika, nazarar magashi alaihi min almauti. kallo irin wanda yake ganin mutuwa ce kawai ta tasan masa fa aula lahum qa'atun amma da abin da ya fi dacewa da su su yi biyayya wa qaulun ma'rufa su faɗi kyakkyawar magana fa iza zama al'amuru. ai idan al'amura duk idan al'amura suka girma da ƙullaha, da sun gaskata Allah alƙawarin da ke ce a kawo yaki ai wa faulahu ma ta'ahadu bihi sun cika wa Allah alƙawari min annahum qatalu cewa su je su yi yakin lakana khairan lahum da hakan ya fi musu alkhairi fi dinihim wa akiratihim a addinin su da kuma lahirar su wannan na suratul muhammad 20 zuwa 21 abdurrahman sa'idi yake cewa kuma inna wa wa'azahu sai Allah ya wa'azantar da su an hazi ilhal allati fiha al-ittiklafu an al-qitali wanda akwai dogewa ga barin yin yaki fa kala yace kulkace da su mata'ud dunya qalilun fajin dadin duniya in shine yanzu suka samu suke so a janye yakin da suke nema to ai qalilun ne kwana nawa ne wal akhiratu khairul liman ittaqa amma lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wa qala Allahu ala lisani nabihi Allah ya faɗa a harshen annabinsa hadisul qudsi kenan yake ta adattu, ni nayi tanadi li ibadiyas salihina ga bayina salihai a cikin aljanna Mala la ra'at irin abin da ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala kadara ala qalbi basharin tunanin ɗan adam bai taba darso shi ba wa amma lazatid duniya amma jin daɗin duniya fa innaha mashrubatun bi anwa'il tangisi tana da baibaye da nau'o'i na cikas allazi law qubila baina lazatiha wa ma yaqtaru biha min anwa'il alami da za kwatanta jin kwatanta daɗin duniya da kuma abin da ake samu na bakin ciki a duniya wal humumi wal gumumi lam yakul li zalika nusbatan bi wajhin min al wujuhi ai ba ma za ka taɓa kwatantawa ba ta kowace fuska da abin da yake wajen Allah wa amma zamanuha amma an ka zo ka ɗauki kuma zamani na mai lokacin da ake samu a duniya fa inna duniya munqadiyatun qarariya ce wa umrul insanu bin nisbati ila duniya tsawon rayuwar dan adam in ka dangana shi da duniyar shay'un yasirun dan abu ne kankani wa akira amma lahira fa innaha da'imatun na'imi ita ni'imar ta dawwamammiya ce aljanna wa ahluha khaliduna fiha wanda suke cikin aljanna suna madawwama fa iza fakkara al-aqilu fi hataini daraini to idan mai hankali zai yi tunani game da waɗannan gidaje guda biyu gidan duniya da lahira wata haƙiƙata haƙiƙatahuma ya suranta haƙiƙaninsu haƙƙat tasawiri cikakken surantawa arafa zai gane ma huwa a haƙo bil'isar me ya fi cancanta ya fifita duniya ko lahira amma dai Allah ya ce bal tu'sirunal hayatad duniya. ko kuna fifita rayuwar duniya ne wal akhiratu khairu wa abuka lahira ita fa alkai ita kuwa zuwa saboda haka wa sa'ayu lahu mutum ya kai kawo dan lahira wal ijtihadu li talabihi yayi kokari dan neman lahira wali haza saboda ka Allah yace wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita fa alkhairi ga wanda yake jin tsoron Allah ai ittaqa sharri ya ji tsoron shirki ya tsoron shirka wata irin muharramati da sauran ababen da aka haramta wala tuzlamuna fatila ai fasa'ayukum lidarul akhirah aikin ku da ku yi na neman lahira satajidunahu za ku samu abunku wa ma rabbuka bi zallamin lil abid in dai kai aiki ka jira ladanka satajidunahu kamilan mawfuran cikakke gaira manqusun ba wanda za a tawaye minhu shay'a ba thumma akbara sana Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada labari annahu la yughni hazarun anil qadari ta ka tsantsan baya hana kaddara ba wai yace kaddara ta riga ne ta riga fata balarabe yace iza ja al qadaru zahaba al aqalu idan kaddara ta zo hankali ma gushewa yake sai abin ya faru kace da ka rasa hankalinka yana ina eh, ai kaddara kenan ta fi karfin hankali idza ja alqadaru zahaba alaqal suraka ka ka tsantsan baya hana kaddara wa annal qa'ida wanda ya zauna a gida ya ki fita yaki to la ya dafa anhu qu'uduhu shay'an zaman sa da gida ba ya hana shi mutuwa a sai ka zauna a gidan kana tsoron mutuwa ta tarar da kai wanda ya tafi baya tsoron ta taki ta kawai saboda abin ajali ne idza lam tamut bi sayfi kuma mutta bi ghairihi in baka mutu da takobi ba ka sha taushe a gida ka yana min shari ka mutu tanawwa'atil asbab wal maut wahid dalilan mutuwa ne suke canja amma mutuwa ɗaya ce ajali ga waɗansu doki wasu ko su zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko su ɗaki ya zubo musu ba cikin shiri ba amma duk mai suka yi mutuwa suka yi kawai ta tanawwa'atul asbabu dalilan mutuwa ne suka cancanta amma wal mautu wahidu mutuwar guda ɗaya ce to haka sai Allah yake faɗa fillati sanqifu alaiha a aya da zamu kwana a kanta yake cewa aramma yudrikum al maut wa law kuntum fi burujin mushayyada na'am وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء ya لا يكادون يفقهون حديثا جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي أينما تكونوا دفع عندك كسنتي يدرككم الموت mutuwa za ta ke ku walau kuntum fi burujin mushayyada kowane irin gini kowace irin ganuwa kuka shiga mutuwa za ta ratsa mutuwa ba a mata ganuwa ba a mata shamaki yau lokacin da ya tafi wanda yake tare da kai ma bai sani ba ba Allah ya ce falaula iza balagatul hulqum wa antum hina idhan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin falawla iza balagatul hulqum dan me idan ran ɗayanku ku ya zo makogoro kun kewaye hajjiya ayi mutum ba ci ba sha daure ki sha amma dura ya dawo ta gama cin arzikin ta ba ku sani ba ya alhaji a daure sai ga abin an gaya wa likita kun masa waya ya taho yana kusa duk kuna wannan sai ga abin fa ya wuce ya fi karfin ma likita in yaro ido ya kada ya juya Allah ya ce falawla iza balagatul hulqum dan menene idan ran dan uwanku ta zo makogaro ba ku mai masa kuma wa antum hina idan tanzurun kuna gurin kun kewaye hajiya ko alhaji kuna gani Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi ku kusa da mamaci walakin la tubsiruna gani ne ba ku ba haka yace ba walaqad al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai yace me wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da dan adam sama da jijiyar jannayansa in ka zo yanka bayan babban makogaro jijiyar baya da sai ka yanke yankan ta ya kammala ita ce hablil warid kai yanzu in kace za ka kama taka sai dai ka kashe kanka ba ka ita ka taba ta ba amma Allah ya ce na hannu aka rabu ilaihi. to yadda take kusa da kai Allah ya ce mun fi kusa da kai walakin la tubsiruna ku ne ba ku gani ne to saboda haka aina ma takunu dukumul maut ko a cikin wani tsaro kuke at kandi yake cewa fa aka barahumullahu ta'ala annahum la yamutuna qabla al-ajali Allah ya ba su labari ba za su mutu ba in ajali bai zo ba wala yastaqdimun amma idza jaa ajaluhum layin juna min al ba za su tsira wa mutuwa ba idan ajalin bai zo ba ba a wa mutuwa ku tuno mana bakon annabi Suleiman annabi Suleiman mala'ikan mutuwa yana kawo masa ziyara a tafar dan adam yake zuwa wata rana ya kawo masa ziyara ya yi abin da zai ya tafi annabi Suleiman ya taka masa sun ya raka shi annabi Suleiman ya dama jalisarsa ya zauna yana zama wani mutum a majalisar cewa wannan bakon naka waye annabi sulaiman ya ce me ya faru ya ce ai tun da ya zo na ga ya zuba min ido in na ɗauke kaina ina da sai ga kallo na yi sai annabi sulaiman ya ce masa ai ba mutum bane aljani ne ya ce a wuta na ai mala'ika ne mala'ikan mutuwa ne ce mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa kuma yake ta kallo na kaga yana tsoron ko ta zo ne ko za a gamu ne saboda haka can da ganawa ta zo kansa a majalisa aka ce da shi ne ya kawo shi ya ce a'a ai shi abin da yanzu ya samu anan ya fiye zai masa matsala sama da abin da ya kawo shi yanzu a bar abin da ya kawo shi a yi maganar abin da ya samu anan ba dai ka ce ba kwanan naka mala'ika mutuwa ba ne ce mala'ika mutane ya ce tun da annabi suleiman allah ya hore maka iska allah ya ce iska da ya hore masa gudu ha shaharun warawahu ha mai kai da kawon wata guda cikin kiftawar ido kisa da yana son gadon bulkinsu kafin idan sai kirta aka aje masa idan aka aje masa gadan a gabansa Sai aka ce wannan mutum yake tana an hore maka wannan iskar ni abin da yake so alfarma da nake nema ta ta wurga ni birnin sun gara in tafi bangon duniya in ji bahaushe gara in bangon nan kun ga anasa me yake nufi in mala'ikan nan da biye yake kallon sa to ya gudu ba haka bane annabi suleiman ya amsa bukatarsa aka jefa shi birnin sun ba magana ta wuce ba a wajensa shikenan ana nan ana nan wata na mala'ika mutuwa ya sace kawo ziyara bayan ya gama abin da zai yi sai annabi sulaiman yake tasa masa cewa ran nan kwa bayan ka tafi wani mutum a nan yake cewa kanan safiya kallon sa mala'ikan mutuwa ba musu yace gaskiya an yi haka yace ai wannan mutum mamaki yake bani ni akwai wani mutum a fayil dina wanda zan karɓi rayuwarsa in na bar gurin da in na bar gabanka kuma komai da komai in na duba sai in ga shine a sura to amma sharaɗi ɗaya ne bai cika mun ba shi wancan a birnin sun zan karɓi rayuwarta <laughs> wannan shine an gudu ba tsira ba in ji bahaushe kawai sai ta kaice annabi suleiman rahoto ya ce ko dai shine ko ba shine bayan na ban nan a birnin sun na karɓi rayuwar wancan mun haɗu da shi ya ce ai shi ɗin ne sabon nan ya ce ka fiye kallonsa a wurga shi birnin sun don ya gudu ya ce to mun haɗu kaga aina ma kunu yudrikumul maut wal innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu laqib kai ba ma abin da kana guje masa kana ƙara kusan sa sai mutuwa ka san me yasa kai rayuwarka da numfashinka ake lissafawa to lokacin da kake gudu numfashinka ya fi fita ko ya fi tsayawa Don kana gudun mutuwa ka ƙara kusan ta kake eh ita ba a guje mata saboda haka walau kuntum fi burujin musayyada shi yasa yake cewa wa in kanu fi mawdi'in hasinin ko da kuna wani guri katangacce wa haza qawluhu ta'ala allazina qalu li ikhwanihim Allah ya ce suna da suka ce wa ƴan uwansu wa qa'adu ala fa doge sun ki fita yakin da aka je aka yi shahada wanda suka yi shahada suka samu shahada sai kuma ce ta lau afa'una da sun mana biyayya sun biya tamu ma utulu su ma da ba a kashe su ba kaga a su fita ce ta dawo kisa ko da ba su fita ba sai sun mutu ai lokaci ne kuma ba a ƙetarewa sai Allah ya ce to amma ul u an anfusikumul mauta su da suke wannan batun ka ce su hana kansu mutuwa in kuntum ne ku hana kanku mutuwa ali imran 168 munafiki أكبر fa Allah ya ya bada labarin المنافقين ce wa in tusibhum hasanatu in kuma wani kyakkyawan abu ya same su ya kuluna hazihi min indik sai ce wannan daga wajenka ne min lahi daga wajen Allah ne ai kubiru laha ta'ala anil lazina la ya'lamuna al wanda bai san komai yan bijirewa dinnan amma ja'at bihi ar-rusul suka bijirce abinda man zo da shi al lahum annahum idza ja'atuhum al-hasana idan wani abu kyakkyawa ya same su ai hasabun wa kasratil amwali samu da yawan dukiya Wata tawfirul auladi da ayaye wa siha da lafiya qalu hazihi min indillah ya eh, mun san wannan lafiyar wannan samun daga wajen Allah ne amma wa in tasbihum sayyi'atun idan wani mumuna abu ya same su ya qulu sai su ce hazihi min indika kai annabi kai ka ja mana wannan ma'ana dalilin abin da ka zo da shi ka ce Allah za a bauta shi kadai ka ne ya ja mana wannan kenan wannan shi ake cewa canfi ko jadabun wa faqarun idan suka samu fari da talauci wa maradun wa mautin ko mutuwa ko rashin lafiya ko mutuwar yara ko ta mutuwar masoya alu sai ce bi sababi ma ji ita na bihi ya muhammad ta dalilin abin da ka zo mana da shi ne ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ɗayyaro bi rasulillah sai su canfa annabi sallallahu alaihi wa sallama kama ta ɗayyara amsaluhum bi rusulihim kamar dama kwatankwacin su ba su ne farau ba kafirci ne milla ɗaya ce irinsu ma sun yi wa wato manzanninsu kama aka bar Allah an kaumi fir'auna ai Allah ya ba mu labarin mutanen fir'auna annahum qalu li Musa suka ce da Musa fa iza ja'atuhum hasanatan qalu lana hazihi ta wannan mu ne wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su canfa annabi Musa ce shi ya ja musu kaga shi ma abin da annabi kenan wa qala qaumi salih qalu tayyarna bika suka ce mun canfa ka wa bi man ma'aka da ma kuke tare da shi wa qala qaum yasin mutanen yasin sun faɗa da rusul ga manzannin su inna bi ku mu fa mun canfa ku la illam tantahu amma ba ku daina wannan da'awar ba la ku za mu jajjefe ku al'aya falamma tashabahat qulubuhum bil kufri lokacin da zukatansu sai kama a kafirci tashabahat aqwaluhum wa a'maluhum sai da ayyukansu da maganganun suka yi kama da juna wa haka za kullu man nasaba husulul sharri aw zawalil khairi lima ja'at bihi rusul haka duk wanda ya jingina zuwan alkhairi ko gushewarsa ga abin da ya zo wato ta hanyar manzanni ne auli ba'abihi fa huwa dakilun fi hadha zammi al-waqim to shi ma ya shiga cikin wannan wato zargi qala Allahu fi jawabihim sai Allah ya faɗa yana mai maida musu raddi ulka ce kullum min indillah da samun alkhairi da zuwan sharri da Allah yana sani min indillahi a shaukani yace laisa kamata za Muna ba kamar yadda kuke raya ba a cikin fatahul qadir summa nasabahum ilal jahali sannan sai Allah ya jingina su su zuwa ga jahilci wa adamul fahami da rashin fahimtar addini qala yace ce famali ha'ula qaumi me ya samu wannan mutane la ya kadu ne hadisa ba sa kusa da su gane magana in an yi abdurrahman sa'id ce ai la na hadisan bil kulliyya kwata kwata ba sa gane magana an an yi wala wala min fahmihi ba sa kusa ma da fahimta aw la min hu illa fahman fa'ifan in za su fahimta ma yar kankanuwar fahimta ce wa ala kulli fahum zam fa huwa zammun lahu duk dai gaba ɗaya zargi ne a kansu wa tabikun ala adami fahimihim da nuna kasa wasu gajiya wasu ta fahimta wa fahimihim anillahi wa anir rasuli wa zalika bi sababi kufrihim wa irabihim wannan ku dan kafircin ne da bujirewar su wa fi dimni zalika madahu man yafhamu anillah to a wannan kenan kuma akwai yabo ga wanda yake fahimtar maganar Allah wa an rasulihi yake fahimtar maganar manzansa wal hasu da zaburarwa ala zalika akan haka wa alal asbab al mu'inatu ala zalika da kuma dalilin da su taimaka maka wajen fahimtar Allah da manzansa min al iqbali ala kalamihim kamar da kanka zuwa ga fuskantar maganganun su wa tadabburihi da lura da ma'anonin maganganun su wa suluki dariqil mawsula ilaihi da kama hanyar da za ta sadar da kai ga haka falau faqihu da sun fahimta anillahi la'alimu da sun gane annal kaira wa sharra wal hasanati was sayyiati ha bi illahi wa qadari dukkanin su da zartarwa Allah da kaddarawarsa ne la yakhruju min shay'un an zalika da hasana da a ba za su fita daga ƙaddara ba wa annar rusula alaihimus wa wassalamu kuma manzanni daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi la yakunu sababan li sharri ba za su zama ba musabbabi ne na sharri yuhdasu da zai faru hum wala ma ja'u bihi su a karan kansu ba sharri bane manzanni haka abin da suka zo da shi li'annahum bu'isu bi salahi duniya ai an turo su ne da abin da yake shine kyautatar duniya wal akira da lahira wa dini da addini wannan shine karshen karatun mu abin da muka karanta daidai dacewa ce daga Allah okay akwai ma tambayar na manta ba sai ba shi ya dai ma haka mm. ya sa da azumi zai wai mutum ne bayan an gama ta tahajjiji ya sadu da iyalinsa wai wannan sai hana bai tashi da azumi ba ka ji wani soja alƙalin kansa ai wannan ba zai hana ka janaba ba ta hana yin azumi sallah ma ba za ta hana ka ba sai ka yi taimama da sallah da azumi duk rukunan musulunci ne matsayin su daya saboda wannan karatun naka karatun rashin sani ne bai kamata a ce baka tashi da azumi ba yanzu baka tashi da azumi ba me kake kawai ce ce ga kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya kyauta innakum qauman tajhaluna ta ta amma dai ba haka bane shikenan zaka rama wannan azumi zaka rama azumi daya tunda ai ba ya sadu da su bane lokacin bayan alfajiri ake to a'a bayan ya gama tahajjud ba kaga da daddare ne Allah ya kyauta Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da ka maɗaukaka Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka amsa mana addu'o'inmu da ibadunmu Allah ka sanya mu cikin bayin da kake yantawa a cikin wannan wata Allah maɗaukacin sarki ka jikan magabatanmu اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يجبون